idan an ga wa'annan 'yan hakikan sun yi wani abu a social media sai ka ga wani ya ce wai hauka ne ai wa'annan da ganin su kasan mahaukata ne so muna so ku gane idan abin da suka yi hauka ne to farkon mahaukaci shine inyas ko kuna ganewa idan abin da suka yi kafirci ne da zindikanci haka mutane ke kallon shi to farkon kafiri zindiki shine inyas kawo wasu babubbuka da ke nuna guluyi da wuce gona da iri a cikin littattafan 'yan shi'a to shine kuma sai malam sai ya kawo wato cewa wa ilaika akhi almuslim gare ka ka riƙa ya kai ɗan uwa musulmi ba'adar ruwayati sashin wasu ruwayoyi fi kutubi ulamai shi'a a cikin littattafan malaman shi'a allati tubayyinu fada'il al-a'imma wacce take bayyana falalar a'imma dinnan falala ta wuce gona da iri shi yasa duk lokacin da Allah bai maka tawfiki ba ba sunna ka kama ba to ka riga ka shiga bige-bige ka riga ka shiga abinda bahaushe yake ce masa wai dirkaniya mota a randa sai dai yadda hali mutum ba zai gane wannan ni'imar ba sai idan Allah subhanahu wata'ala ya ce toshi daga bid'a zuwa sunna sannan zai gane abinda muke ainihin wato faɗaɗin nan tukunna to shine malam yake cewa an adi anin nabi sallallahu alaihi wasallama sun kawo ruwaya suka ce daga annabi qala li ali shi kuma annabi ya ce wa sayyidina ali inna allaha tabaraka wa ta'ala faddala anbiya'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita annabawansa sannan ya fifita al na manzanni ala mala'ikatihi al-muqarrabina akan mala'iku waɗanda suke kusa da Allah subhanahu ta'ala. sai ce wa faddalani ala jami'in na wal na? ni kuma manzan Allah ya fifita na akan dukkan annabawa da manzanni wai sai manzan Allah ya ce wal fadlu ba'di laka ya ali to falala ya tabbata gare ka bayana ya kai ali a imma min duka sannan da kuma a'imma bayanka wa innal mala'ikata wai man Allah ya ce masa mala'iku la khuddamuna wa khuddamu muhibbina ne masu mana hidima kuma sune masu hidima ga waɗanda suke son mu sai ya ce masa ya ali ya kai ali laula na hannu. kai ba dan mu ɗinnan ba ma fa ma khalaqallahu adama wala Hauwa. da Allah bai halicci annabi Adamu ko Hawwa'u ba walal janna walal nari da Allah bai halicci aljanna ba ko wuta walal sama'i walal ardi ko Allah bai halicci sama ko ƙasa ba sai ya ce masa wa kaifa la yakunu la nakunu afdala min al mala'ika ta yaya ba za mu kasance ba ko mun fa mala'iku ko akwai matsalar sauti ne eh an gane ta yaya ba za mu kasance mun fi mala'iku ba kuwa wa qad na ila ilil tauhidi, bayan mun riga mala'iku zuwa ga ta Allah wa Rabbi na azza wa jalla bayan mun riga mala'iku sanin Allah wa tasbihihi wa taƙdisihi da tasbihi ga Allah da tsarkaki Allah subhanahu wa ta'ala ɗin wa tahalilihi da yima Allah tahlili shine la ilaha illallahu. Wale-anna أول ma خلق Allahu ta'ala farkon abinda Allah subhanahu wata'ala ya fara halittawa shine arwahana rayukanmu da ya halicci rayukanmu fa an taqana bi tauhidihi sai ba mu damar yin furici da tauhidinsa haka suka faɗa wa tamjidihi da kuma ainihin wato girmama shi kamar yadda muka san cewa annutqu Shi ne ainihin wato furici ta yadda ko ka gane ko ba a gane abin da ka faɗa ma sunansa ainihin wato furici shi yasa Allah ya ce wa annabi wa mayin tiku anil hawa annabi bai furici ya furta magana ta son zuciya gobe alkiyama idan yan wuta suka shiga wuta Allah ya kiyaye Allah zai ce wa qalu lijludihim lima shahidtum alaina qalu da ce qalu an taqana Allahu alladhi an taqa kulli shay'in wa huwa khalaqakum awwal marratin wa ilayhi sai suka ce لأن أول ما خلق الله تعالى أرواحنا bi بتوحيده sai ba mu daman muka yi furici da tauhidin sa wata mujidihi da girmama shi thumma khalaqal malaika sannan ya halicci mala'iku falamma shahadu arwahana lokacin da suka halarci suka ga rayukanmu nuran wahidan haske ne kwaya daya ista'azamu umurana sai suka girmama al'amarinmu fasabbahana sai muka ainihin wato yi tasbihi lita'alama mala'ika saboda mala'iku ta san cewa anna makhluquna mu ababan halitta ne wa annahu munazzahun an sifatina sannan su san cewa Allah ya tsarkaka daga sifar mu Fa fasabbahat mala'ikatu sai mala'iku ta ma ta yi tasbihi li tasbihina saboda tasbihin da muka yi ma Allah wa nazzahatu an sifatina sai ta tsarkake shi daga barin sifofin mu wannan maganar da ya kawo layi uku dinnan dash dash dinnan alama ne na cewa maganar da ya kawo a can inda ya dauko tana da tsawo kana iya komawa littafin na ma so in zo da littafin da ya kafa hujja da shi sai ya ce fabina da mu ne mala'iku suka shiryu ila ma'rifatillahi wa tauhidihi zuwa ga sanin Allah da tauhidin Allah wa tasbihihi wa tahlilihi wa tahmidihi wa tamjidihi da yawa Allah tasbihi da tahlili da tahmidi da kuma girmama Allah subhanahu wa ta'ala din wanda kun ga lokacin da Allah zai halicci dan adam na farko cewa yi inni ja'ilun fil da khalifa qalu ataj'alu fiha man yusrifu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka kaga kenan malaiku suna yi tun kafin Allah ya halicci wa annaba Adamu. duk wata magana da wani zai faɗa maka yace wai an fara halittar hasken manzon Allah waye waye duk magana banza ce ƙarya ce wai suna ganin sai idan an ce annabi shine farkon halitta wai sannan yake me yake zama ya fi kowa daraja Allah ne fa faɗa cewa ka ya khaliqu ma ya wa yaktar Allah shi yake halitta abin da ya ga dama shi yake da zaɓi. shi yasa ce ma kana lahumul khiyara su bayi ba su da zaɓi. to tunda ko annabi ya zo a ƙarshe tunda Allah ne ya ga dama ya ce ya fi kowa ba dole a haƙura ba a sallama ba sai an ƙirƙiri hadisan ƙarya ba an ce shine farkon halitta eh to irin wayannan hadisan suna nan cewa awwal ma khalaqallahu farkon abin da ya Allah fara nu hasken annabi to daga nan ne yan dariku suka mace ce ai duk abin da kaga an yi a duniya daga hasken manzon Allah ma aka yi shi daga nan ne shi yasa nazo da wannan rediyon daga ƙarshe akwai sako da zan aika idan an ga wayannan yan hakikan sun yi wani abu a social media sai kaga wani ya ce wai hauka ne ai wa'annan da ganin su kasan mahaukata ne so muna so ku gane idan abin da suka yi hauka ne to farkon mahaukaci shine inyas ko kuna ganewa idan abin da suka yi kafirci ne da zindikanci haka mutane ke kallon shi to farkon kafiri zindiki shine inyas shi yasa zan karan zan sa muryar wani za ku ji abin da ya faɗa sannan sai in nuna muku in ce gashi wannan maganar da ya faɗa ba fa magana ba ce shi ya faɗi ta daga gurin shi a'a in yas ne ya faɗi ta shi wannan yaron bai laifi ba maimaita abin da in yas zai faɗa ya fa to mai laifin su to wannan ne abin da yan ɗariƙu suke ta ɓoye ɓoye da ai barista ɗan almajiri su suka ce ya kamata a yi wa in yas adalci a dinga karantuwa daga littafin shi ko to ni kuma shine mu dinga karantuwa daga littafin shi sai mu ce to ga abin da ya ce to da wannan ne suka zo aka kirkiri hadisan ƙarya aka zo ka shigo da su cikin musulunci don a nuna cewa a ko baka faɗi wannan ba ko baka jingina wa annaba hadisan ƙarya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne fiyayye a wajen Allah subhanahu ta'ala wannan kenan an fahimta yi to kun ga wannan maganar da ya kawo akwai a cikin asadu saduq shara'i a shafi na sha shida mu'assasatul alami suka buga a juz'i na ɗaya wafi masa'ir darajati an hisham bin abi ammarin ƙali yake cewa sami'tu amiral mu'minina ya kulu na ji sai da na ali yana cewa ana ainul lahi ni ne idan allah wa ana yadul lahi ni ne hannun allah wa ana jambul lahi ni ne sasannin allah wa ana babul lahi ni ne ƙofar allah as-saffar masa'irud darajati shafi na 81 manshuratul alami wanda suka buga iran wannan littafin muna da shi yana cikin littattafan da na zo da shi da ilal shara'i da basairu darajat sai na manta sannan wa an abi abdullahi qala yake cewa kana amirul mu'minin ya kulu. wai sayyidina ali yana cewa ana ilmul lahi ni ne ilimin Allah wa ana qalbul lahi alwa'i ni ne zuciyar Allah wacce take kiyaye abu wa lisanul lahin ni ne harshen Allah mai furici wa ainul nasir ni ne idan Allah mai kallo wa ana jambul ni ne sasannin Allah wa ana yadul ni ne hannun Allah wannan ya zo cikin basairu daraja din a shafi na 84 sannan ja a fi kitabu ilal shara'i an sama'a bin maharan qala yake cewa idza kana yawmul qiyamah idan gobe alkiyama ta zo a, wato a mimbarahu ko wada'a mimbarahu Allah subhanahu wata'ala a mimbarahu mimbara za a ainihin wato ajiye mumbari rahu jami'ul khala'iki duk halittun da ke wurin suna kallon shi fa yas'adu alaihi rajul sai wani mutum ya zo ya hawa wannan mumbarin fa kuma an yaminihi malakun sai wani mala'ika ya tsaye a hannun daman wanda ya hau wannan mumbarin wa an malakun sai kuma mala'ika ya sake tsayawa a hannun dama yunadi alladhi an yaminihi ya ma'ashar alkhala’iki wanda ke hannun dama sai ya ci ya ku taron wanda kuke taron alkiyama hada ali bin abi talib to kun ga su gara masu su ali bin abi suke maku? tare da shi guluwi ko mutumin kirki kaiwa duk sa a gurin Allah babu ruwan shi da tsarkin da yake da shi a gurin Allah haƙƙin Allah na Allah ne ka a jingina ma wani da a ce in mutum mutumin kirki ne aka yi masa guluwi saboda mutumin kirki ne an sha da waɗanda suka yi guluwi akan annabi isa sun sha amma wannan yasa dan a tauna tsakuwa inda bahaushe yana cewa aya ta jiwa ran da annabi isa ya zo maganarsa ta farko a duniya da mutanen da ya ci karo da su ce musu ya ƙala inni abdullahi ce musu ya ni bawan Allah ne kuma da ya gama daga ƙarshe cewa ya yi maka ne lillahi an yi take da min waladin subhana idan ƙada amuran fa’in na ma ya ƙulu lahukun sai ya ce musu wa inna Allah rabbi wa rabbukun fa'abuduhu su siratin ya ce a wannan ita ce to wannan ita ce maganar da ya taimaita maimaita masa har lokacin da Allah ya ɗauke shi ya tafi da shi sama amma tare da haka gobe alƙiyama sai Allah ya tambaye shi ya ce a anta qulta lin ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah kai ka ce ai manzo Allah ya ce lokacin da Allah zai tambaye shi wa su fara'isuhu wannan naman kirjinsa da kafadarsa suna bugawa a gaban Allah saboda firgici zai ce subhanaka Allah tsarki ya tabbata gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li bi wallahi Allah bai wa an faɗa abinda bani da haƙƙi a kan shi in kuntu qultuhu faqad alimta Allah in na ce abota min ka sani saboda ta'alamu ma fi nafsi wala a a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub zai ce ma qultu lahu wallahi ban ce musu komai ba illa ma amartani bihi sai abinda ka bani umarni ka ce in ce musu shine an ibudullaha rabbi wa rabbakum falamma tawaffaitani Kun ta'antar ba alaihi to yin Allah tare da yana sanani na sani kai ka sani annabi Isa bai taɓa cewa a ɗauki haƙƙin Allah a bashi ba amma kuma Allah ya ce sai ya tambaye shi to wanda ke ƙasa da annabi Isa shi ya fi cancanta in ya tsaya gaban Allah sai an tambaye shi sai an tambaye shi to kun ga nan gurin su yan shi'a kaga suna gudu ne akan a'in mako? to shine sai a ce ya ma'asharal khalaiq hada ali bin abi talib yadkhulul jannata man yashaqu yudkhilul jannata man yasha'u yanzu zai shigar da wanda ya ga dama aljanna wa zai shigar da wani aljanna inna allaha yudkhilul ladina amanu qala rawi tuntuna fa dade yana fada yace ka rabu da wayannan mutanen yace ah wani shehi yace zai kai ka aljanna aljanna to gidan gwamna ne da zai kai ka eh ka gani su ne ahalin sunan wancan lokacin wal jama'a ma to iyaye abin da zai yi wa yunadi alladhi an yasarihi wanda ke hannun hagu sai ya kira ya ce ya ma'asharar khala'iq hada ali bin abi talib yudkhilu an-nar man yasha'u zai shigar da wanda ya ga dama wuta an gane Allah mu kuma ya faɗa mana yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina adda lahum adaban shikenan kawai to dukkan wayannan aqidun da ka sani mutanen da suke girmamawa suna ɗaukar su su ba su matsayin da ya wuce matsayinsu ita ce rigimar ahli sunna da su sana abu na gaba shine i'tiqaduhum aqidar in shi'a cewa annallaha ta'ala na ja aliyan radiyallahu anhu ya yi munajati da sai da na'ari munajati ba kuma munajati ta hanyar ibada ba tunda ai ana cewa mai sallah yana munajati da Allah ku ta hanyar abinda za ka faɗa daga yin kabbara da da hadisul qudsi ba ta wannan ba barkaji yarwi al wannan abin da ya kawo yana cikin asadu a shafi na 196 يروي المفيد عن عن حمران بن أعين قال يكي وقلت لأبي abi abdullahi. na ce wa imamu Ja'far Sadiq balagani labari ya zo min cewa annan rabba tabaraka wata ta'ala na ja aliyan alaihi salam Allah yayi jaci. an keɓance an tattauna da Allah da na Ali faqala sai ce masa ajal e haka ne qad kanat bainahuma munajatun bit-ta'if an yi wani ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala kaga sai da aka faɗi gurin nazala bai na huma jibrilu wanda ya sauka tsakanin gana wasu shine mala'ikawa mala'ika jibrilu wannan ya zo cikin al-iktisas a shafi na 322 maktabatu basirati kum iran suka buga to shine malam yake cewa ilayka akhi al-muslim ka riƙa ba'ada aqwali kibaril ulama'i shi'a sashen wasu maganganun malaman shi'a tu'akkidu imanahum <coughs> wacce take karfafa imanin su bisifati wa mu'jizatil a'imma da sifofin da muka faɗa maka da mu'jizojin a'imma mimma karnahu daga cikin abin da muka ambata imamu humul mu'asir ɗaya daga cikin shugabanninsu a wannan zamani wa ayatuhumul uzma aya kuma babba ayatul lahi yara yana ganin cewa anna fadl a'imma la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun falalar da a'imma suke da shi duk wani mala'ika da ke kusa da Allah ko annabin da aka aiko ba zai iya kaiwa zuwa ga wannan matsayin ba yaqulu yana faɗa yana ta fa inna lil imami maqaman mahmudan in dai imami ne daga kan sayyidina ali abin da ya kusa, to suna da wani irin matsayi abin yabo wa darajatan samiya da wata daraja madaukakiya wa khilafatan takwiniya da kuma khilafa ta jujjuya duniya shine khilafa ta kauniya shi yasa muka ce sanda suke so su zagi sahabbai sai su nuna mutanen banza ne sun cuci ahlul baiti sanda kuma suke so su bautar da kai sai su nuna maka cewa ahlul baiti suna da iko kamar da Allah da su kamar darakto da wanda ya gina kamfani ga asalin mai kamfanin sai nemo darakta sai ce gudanar da wa kamfanin to da ka Allah ya halitta sai ya sauka daga matsayinsa na Allah sai ya ba a imma na ahlul baiti ta su zasu kula da halittar ta wannan bangaren haka suke yi kaga shine wa khilafatan takwiniyya takda wanda take kankan da kai da ha ga wilayati wa saytaratiha da karfin da take da shi da mi'u zarrata hadal kaun duk wata kwayar halitta na wannan duniyar sai ya ce wa inna min daruriyati mazhabina yana daga cikin abin da ya zama dole a cikin mazhabar mu ta shi'a in kana dan shi'a ka san cewa anna li a'immatina maqaman a'imma suna da wani irin matsayin da la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal wani mala'ika da ke kusa da Allah ko annabi bai isa kai wannan matsayin ba ya ce wa ma'alumun abin sani ne da kulin nabi fi hadal umum cewa manzan Allah ya shiga cikin wannan umum din dama wannan maganar littafin su al-hukumatul islamiyya a shafi na hamsin da biyu a wannan yi maganan magana ni'matullahi aljazairi yana faɗa mu bayyana ra'ayar imamiyya yana bayyana ra'ayin yan shi'a imamiyya fil Fadalati wajen fifitawa bainal anbiya wal a'imma tsakanin annabawa da a'imma su wasu kabi babu saɓani a tsakidar musulmi idan aka ce annabawa kowa ya san sun fi kowa a wajen Allah Ke sa a suratul an'ami da ya lissafo su goma sha takwas sai ce wa kullum faddalna alal alami wa'annan annaban duka min fifita su da aka shi annabi daga lokacin da aka ce annabi daga abubuwa guda biyu tun a yare na luga ka gane cewa dama matsayinsa ya fi na kowa a wajen Allah shi yasa ayar suratul nisa da ta tashi lissafowa wajen maratibu na mutane sai ta fara da man yuti illaha war rasula sai ta ce fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu sai ta fara da wa minan nabiyina sai ta fara da annaba wasiddiqina washuhada wasalihina wa hasuna wala sai ta yi kasa Ta duk wanda ba annabi ba ne a wajen daraja sai dai ka same shi a wa'annan ajin nan da aka lissafi wanda ke bayan su wanda duk wata falsafa da wani zai yazo yana laukana lakana kaza walau kana kaza la budda an yakuna kaza magana ban ce a jeta ba wanda zai zo da aqida cewa ga wani mutum ba annabi ba yafi annabi daraja sai mutumin da yake zindiki mulhidi kuma abun mamaki wannan aqidar da yan ɗariƙu da yan shi'a duk suna da ita wayannan suna da aqidar cewa imamai sun fi annabawa wayannan suna da aqidar cewa me waliyai sun fi annabawa wannan kenan yanzu wannan littafin afaku shiri kun gan shi afaku shiri na ashek muhammad bin ashek abdullahi attijani wanda ya tara nan gurin da izo zan dawo kan shi a cikin tufatu a tsayibal amfasi waƙoƙi ne aka tattara da ya zo nan a shafi na 88 cewa yake makamin. maqama mimi biyin filjina jinani lahu akarin bi maktumi silkin zil inayati lidaka gusta bi baharil anbiya wufu buqufun haula sahilihi zalfu yudati khalifatullahi lahifi ardi lidaka lidalika man ra'akum faqad ra'a rabbal bariyati me yake nufi da maqama anan yana nufin cewa matsayin annabi arba'in shine muqama na nabiyin fil jinani lahu shehu tijjani na matsayin annabi arba'in shi kaɗai a lahira aljanna sai ya ci a karin bi maktumi silki dil inayati Me aka girman mamakin wanda aka cika sirrin nan na ainihin wato kulawoyi da shi sai ce lizaka saboda wannan ne kai shehu tijjani gusta ka kutsa bi baharil anbiya bi bahar ga wani irin tekun da al'anbiya'u annabawa ma wukufun hawala sahilihi ya zalfi wudati da suka zo wannan tekun tsayawa suka yi a bakin tekun ba su iya kutsawa ba shehu tijjani da izo ya keta tekun da annabawa ma da suka zo sai dai tsayawa suka yi a bakin tekun amma ba su iya ketawa ba saboda haka ya ce khalifatun fi ardi khalifan Allah a doron ƙasa lizaka lizalika saboda haka ne akumu duk wanda ya ga su shehu tijjani fa qadara arab bariyati to ya ga Allah subhanahu wata'ala in dai ka gansu to ka ga maganan fa ka ganta nan fa kakka dauka cewa ko wata magana ce ka ganta nan a rubuce in ka iya karatu ka karanta man ra'akum fa qadara arab bariyati in dai ka ga su shehu tijjani to ka ga maganan Allah subhanahu wata'ala to shi yasa ya ci gaba da cewa bi illukum bi illukum kuntu miskinan bila saramin fala akunu la amri da sarati har ya ci gaba da magana da Allah ku duba ku gani alqadi ya suna karanta ashifa da sunan san annabi a gidajensu da ya zo maganan cin a cewa wa naqta'u muna yin yanki bi takfil gulatar rafida da kafarta 'yan shi'a rafidai waɗanda suke wuce gona da iri wajen cewa a imma sun fi annabawa daraja kenan hukuncin da mai ashifa'i na cewa a imma sun fi annabawa daraja ice masu kafirai kenan da mai ashifa yana nan wayannan da suka ɗauko wali yannan suka ce sun fi annaba su ma hukuncin suwa hukuncin iri ɗaya to kaga wannan yana daga cikin kwabar to shine yake faɗa yake cewa a kun gani sai ce ilam eh, ka sani annahu la khilafa baina ashabina ridwanullahi alaihim babu sabani tsakanin mutanenmu kaga sai ce Allah ya dada su amma sahabbai kada Allah ya dada su fi ashrafiyyati nabiyina ala sa'iril anbiya'i wajen cewa manzon Allah ya fi kowa daraja akan raguwar annabawa lil akhbaril mutawatira saboda hadisai da suka zo mutawatire sai yace wa innamal khilafu bainahum A'a saɓani yana tsakanin raguwar annabawa ne sun yadda yace hadisai sun zo mutawatire cewa annabi ya fi kowa amma wajen raguwar annabawa tsakaninsa da a'imma suwa suka fi fi abdaliyyati amirul mu'minin wal a'immati tahirin alaihim assalam alal anbiya'i akan annabawa ma a da jaddihim ko ma a da jaddahu banda kakansu waye ya fi. sai ya ce fa zahaba jama'atu sai wata jama'a suka tafi ila annahum afdalu min biya biya'i cewa a imma sun fi falala a kan raguwar annabawa wallahi na ga wani daga ciki a wannan zamanin cikin wani dan shi'a yana faɗa wannan kumainin fa da yake ɗurawa matan manzon Allah zagi yana cewa wai daidai yake da annabawan bani isra'ila ma khala ulil azmi banda ulil azmi kenan fahimta ta farko akwai maganan cewa a imma sun fi annabawa amma idan ka cire ulil azmi minar rusuli fa innahum afdalu min al a'imma alayhi assalam sun fa a'imma wa ba'aduhum wasu daga cikin yan shi'a suka tafi ilal musawa zuwa ga daidaitawa cewa hatta ulil azmi din da su da a'imma na ahlul bait matsayin su daya sai yace amma wa aktsarul mutaakhirina da yawa daga cikin malaman shi'a da suka zo daga baya sun tafi akan ila afdaliyatil a'imma alaihimus salam cewa a'imma sun fi falala da matsayi da daraja ala ulil azmi akan ulil azmi minar rusul sai ya ce wa ghairihim da wasunsu sai ce wa huwa sawabu kuma wannan maganan ita ce daidai a shi'a kaga maganan ana kawo sabani amma daina sabanin shi yasa na faɗa muku mun taɓa yin lacca a nan gurin zazzaki a ma'aunin ilimi da hankali maganar da kuka ji ya faɗa ya ce sai da na ali ya fi kowane annabi daraja ya ce ya fi mala'ika jibrilu da mika'ilu da israfilu ba ka yi faɗa ba ya fi musa da isa da nuhu da ibrahim ya ce mutum ɗaya ne ya fi sai da na'ali shi ne wa ba ka yi faɗa ba to wannan ita ce aƙidar daga nan ya ɗauko ta daga nan ya ɗauko ta ita ce aƙidar duk kuma mai wannan aƙidar cewa ga wani mutum ba annabi ba wannan shi ne bambancin aƙidar suna da duk aƙidar da ba ita ba wanda ya fi kowa cikin al'umman nan bayan annabinta wanda ahlus sunna ke girmama shine sayyidina abubakar to babu wani ahlus sunna da ya taba cewa sayyidina abubakar ya kai darajar annabi ballantana ya fi annabi annabin kuma a kowane zamani Allah ya aiko shi in dai annabi ne to ba yadda za a yi wanda ba annabi bai kafada da kafada da wannan annabin gurin daraja wannan shine abin da al-Imam ya faɗa cikin al-Aqidatu Tahawiyya yace waliye gaba ɗaya in ka tara su annabi kwaɗe ya fi su daraja haka ya faɗa an fahimta yi kuma wannan ita ce aƙidar mu wanda ya zo da saɓanin wannan aƙida ya ce ga wani mutum shi ba annabi ba kuma ya fi annabi daraja ta wannan mutumin kahiri na wannan mutumin kahiri na wannan ta gaba ƙalar zanjani an saduku annahu ƙala ya ce ƙaduna mu aƙidar mu mu 'yan shi'a filan biya war rusul wal a'imma akan annabawa da manzanni da a'imma annahum ma'sumuna an tsare su mutahharuna min da danasin an tsare su daga kowane irin daci wa annahum la yuznibuna la sagiran wala kabiran ba sa yin zunubi karami kowa ko babba sannan wala ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma umaru? ba sa saba ma Allah duk abin da ya ce su da su abin da ya ce su bari su bari sai ya ce wa man nafa isma wanda ya kore musu isma fi shay'in min ahwalihim cikin wani abu na halayensu to faqad jahilahum ya jahilce su wa man jahilahum fa huwa kafiru wanda kuma ya jahilce su bai san shi ba to shi kafiri ne an fahimta yi wannan ya zo cikin ibrahim al-musawi az-zanjani a ƙa'idul isna a shari'a a mujalladinsa na biyu shafi na ɗari da hamsin da ainihin wato a shafi na ɗari da biyar da bakwai inda wannan magana ya ƙuli muhammad rida muzaffar muhammad rida muzaffar yana faɗa a littafinsa a ƙa'idul imamiyya a shafi na casa'in da ɗaya darus safwa suka buga ya ce wani a taƙidu mu muna cewa mu in shi'a annal imamu kan nabi imami kamar annabi yake yajibu an yakuna ma'asuman ya wajaba ya zama ma'asuman min jami'in raza'il wal fawahish daga duk abin da yake na kazanta ne ko na alfasha ma zahara min hawa ma badana abin da ibayyana na boye da abin da ke fili sannan kuma ya zama tofa min sunnat tufulati tun daga shekaru nawa na yarin yarinta ilal mauti har zuwa mutuwa ya zama to ba zai laifi ba ba zai kuskure ba amdan wa da gangan ko da kuskure kama ba an ya kuna ma'asumin minis sahawi kama yadda ya zama wajibi ya zama to ma'asumi daga sahawu rafkan ko barin tambaye ku eh lala annabi yana yin rafkan ko bi yana mantuwa ko bi kuma fa wa'annan hadisan ga wa'anda suka bibi wasu rudud da wasu karatattuka da ne a shafin sarki zaki ina ganin a debate din ma da muka yi na kawo maganin cewa a imma da kansa sun ce Allah ya tsine mu wanda ya jingina musu wannan aqida cewa ba sa sahu ba sa mantuwa an fahimta yi akwai ababen da Allah ya kaddara annabi yayi ba dan kuma dan ya sunnanta mana in matsala ta faru ga yadda zabi eh sai yake cewa wal khata da kuskure wan nisyani da mantuwa wannan sifar ta cewa wani ba zai manta ba mun ce Allah kada yake da ita babu wani mahaluki da yake da ita ne wani ɗan shi'a da na takure shi wasu ya ce wai annabi yana yi aka ce mai dalili sai ta Allah ya ce sannan ƙuru ka falatansa da yake matsiyaci ne sai ki ƙarasa ayar ba Allah ya ce illa ma sha Allah ba ta yi suna inda aka kawo dalili ne akan cewa zai manta saboda innahu ya alabul jahara nan annabi bai san aljahara wa ma ya ba sai abinda Allah ya sanar da shi haka akwai bambanci tsakanin allazi ya alamul jihara wa ma yakhfa to shi Allah shi kan kadde shi yasa kullun ake so mutane su bambanta duk yadda ka ga bawa da daraja a gurin Allah to ka bar shi yana nan a matsayin bawa shi kuma Allah yana nan a matsayin nawa na Allah wannan yasa za ku ga akwai ababan da hatta annabawa sai kaga ga yadda suke so Allah ya Allah shi kuma ya nuna ba haka yake so a ba sai kaga akwai wanda zaka ga annabawan suna so ya shiryu kuma Allah ya ki karba wanda ba su yi tsammanin zai shiryu ba kuma Allah ya shiryar da shi saboda shi la yasalu amma ya fa'alu ba wanda ke tambaye shi in ya wa Allah me yasa kai kaza saboda yana da alhikmatu tamma yana da alhujjatul mai alhujjatul baliga to wannan shine ya ƙara faɗa wa ya ƙulu aidan ya ƙara faɗa a shafi na 93 Ya ce wa yaqulu aidan bal na a an na amrahum amrullahi ta'ala al'amarinsu ko umarninsu umarnin Allah ne wa na nahayihi haninsu hanin Allah ne wa ta'atuhum ta'atuhu da Allah wani mutum ne da idan aka kafa shi a farko idan aka bi shi Allah aka bi manzan Allah shi shine man yuti'ir rasula wa ma'asiyatuhum ma'asiyatihi saba musu saba mai ne wa waliyuhum waliyuhu wa aduhum aduhu wanda ya so su ya so shi wanda ya kishi su ya kishi wala yajuzu raddu alaihim bi halatta kai martanin wani abu da isha shafe su ba raddu alaihim raddu alallahi yin in karɓar wani abu in aka ce daga a'imma yake to kaman Allah ne ya kawo ka ki karɓa raddu alar rasuli warraddu alaihim karraddu ala rasulillahi warraddu ala rasuli karraddu alallahi ta'ala kaman Allah ne ya kawo ka fikir ba shi yasa a shi'a ne zaka samu sai a ce maka malami mujtahidi in yayi magana ka musanta magana to daidai take da shirka da Allah kuma yana kaman maliku da shafi'i da abu hanifa in ya kawo magana idan aka ga maganan ta ci karo da wasu nasoshi ana iya aje mai magana ku ba ya aje to sai sai ina a in malami mujtahidi ya kawo magana ka musa ta to daidai yake na shirka da Allah wa yaqulu al-khumaini khumaini yana faɗa yana ta nahanu na ataqidu anna al-mansiba mu muna kudirce cewa matsayi alladhi manahahu al-a'imma wanda a'imma suka bayar da shi lil fuqaha ga malamai fuqaha la yazalu mahfuzan lahum bi wushi bayna abin tsarewa a su. لأن الأئمة الذين لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة domin a imma wa'anda ba ma suranta sahau ko rafkanuwa daga gurinsu wala a taƙiri fihim al'ihaƙa mu muna ƙudurci sun kewaye bi kulli ma fihi musulmi ne duk abin da yake akwai maslahar musulmi kanu ala ilmin sun kasance akan ilimi bi anna hadal mansab wannan matsayin la yazulu anil fuqaha min ba'dihim bi mujarrad wafatihim bai gushewa daga malaman fikihu na shi'a daga mujarradin bayan su a imma din sun rasu sun koma zuwa ga Allah lokacin da su suke neman wa kansu matsayi malaman shi'a bayan da sun kafa ka'ida ba wanda zai kawo addini a karba sewa sai imami ku to da suna so su kafa ma kansu matsayi suka yi sai suka dawo suka nuna cewa a imma din sun kuma ba malaman fikihunsu wata dama ta yadda su kansu in suka faɗi magana aka musanta musu to musanta musu zai to kaman wa Allah da manzon Allah ne wannan ita ce dabarar da suka yi yana cikin al-hukumatul islamiyya a shafi na 91 al-imam al-akbar muhammad al-husayn ali kashiful gita'i ya faɗa a littafinsa asali shi a usuluha a shafi na 59 yana cewa ya ƙulu al'imamu ya jibu an ya kuna ma'asuman ya wajaba imami ya zama ma'asumi kan nabi an alkhatai ba zai yi kuskure ba ko ganganci ta sai ba da fada'il ziyarata ƙuburin a'imma an shi'a wannan duka yana kawo maka a babun guluwi falalan ziyarar kabari a sashi daga cikin a imma idan an je an kai musu ziyara da haka yake cewa fafi albihar lil majlisi kitabul mazar wa a ciki akwai littafi da ya bude na ziyara wa qad istaghraqa thalatha mujalladatin min albihar kuma wannan kitab din sai da dauki mujalladi guda uku a biharun anwa mujalladi na 97 da mujalladi na 98 da mujalladi na 99 wa fi wasa'il shi'a lil hurr amiri abwabul mizar ya kawo babubbuka na ziyara wa balagat hadhihi al-abwab wa innam babubbukan sai da suka kai 106 abwab wa fil wafi al-jami' li usulihim al-arba al-litafin al-wafi abwab al-mazarat eh, wal mashahid wa ya kunshi hadisai ko babi babi 30 da nawa da uku wafi man la yahduruhu al-faqih wa huwa mutabara ɗaya daga cikin usul ɗin da ake lura da su ya ƙunshi iddatu ababun haulal mashahidi wa azimiha kitab ya ƙunshi littafin turbatul husainiya turbatul husaini ƙasar al husaini wa harimu qabrihi cewa ƙabarin alimam imam husaini shi ma harami ne wa wabu fi ziyaratil a'imma wa fadliha wa ghayriha da wasu babubbuka da suke da alaka da falalan kai ziyara kaburburin a'imma wannan in ka zo nan a ƙasa a can da ya kawo shafi na ɗaya ya ce ka duba a mujalladi na sha hudu ko mujalladi na nawa sha hudu shafi na dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da tara wa ma abin abinda ya biyo baya yana maganan matba'a ne nan kuma nabiyin ibnu babu wahi al-ummi a cikin littafin samman la yahdurul faqih mujalladi na biyu shafi na 429 zaka ga wannan to shine yace wa fit tahdhib ahkam ahad al-usul al-arba al-mu'tabara akwai ta'ifatun kabi kathira min al-abwab akwai wani bangare da yawa na babubbuka ta ta'allaku bi ta'azimil mashahid wal qubur wacce take da alaka da girmama kubbobi wuraren da ake halitta wa munajatil a'imma da kuma yadda ake munajati da a'imma bi adiyatin tatadammanu ta'alihi da addu'o'in da ta kunshi yadda ake allantar da su ta yadda abin da ya kamata a roƙa a gurin Allah yanzu satin da ya wuce ko sati biyu ba mun zo da littafin mafatuhul jinan ba ai littafi ne gajeri time mai yafi wannan girma wajen ta ku babu abin da ya kunsa sai addoyin iska a ciki ka je abin da ya kamata Allah za a roƙa a gurin ga mutum ya zo kabari yana roƙon wani Allah a gurin haka ake yasa ina ƙara faɗa duk lokacin da ka ga ahlus sunna ya dawo yana jin tsoron dan bid'a to ka bincika lalacewa ce ta same yasa annabi ibrahim ya ce wa kaifa akhafu ma asharaktu wala takafuna annakum asharaktum billahi malam yunzil bihi alaikum sultana Allah ya ce ya sanalqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima asharaku billahi sai mun dauki tsoro mun jefa cikin zukatan kafire saboda abin da suka yi na shirka da Allah subhanahu wata'ala don an haɗu kana a haɗu sunna da ɗan bid'a ko wanda yake mushiriki ne to shi ya kamata ya ji tsoron ba kai ka ji tsoron shi ba shi ba ne ka'ida to sai dai an saki sunnan ne an koma wani abu to shi kenan. an fahimta hai Ko kuma wannan ba yana nuna kuma ka zazzage su ka ci mutuncin su bane a'a yanzu da nan nake ganin wani malami a indonesia ana nuna irin 'yan daban nan ƙaurayen nan da suka kai ƙarshe gurin lalacewa wanda za ka ga sun yi tatu a jikinsu haka yake bi kula kula yana musu da'awa wasu ma ba ma musulmi ba ne lokacin shi yake kiransu zuwa ga musulunci wata ka gama ce ta fita daga siffanta ta ɗan adam ta koma wani yanayi in anan ne aka ganka ka tafi gidan kulab da'awa awa? Eh? sai ya zamanto duk wayannan yan bidiyoyin da muke magana a kansu ba muna magana ba ne don a more kawai a'a ɗan kasuwa ne ko? kundi wallama in ya janyo wata kowani lokacin da ya fahimci ya fada cikin matsala a baya irin rayuwar da yake in imanin ya shige shi haka ga ya zauna yana kuka kai da ganin shi ba sai an faɗa maka wannan kasan ya kai ƙarshe wajen lalacewa ba to kamata ya mu dinga tausaya tausayawa mutane in sun faɗa sun samu kansu cikin wani yanayi na faɗawa cikin ɓanna bai kamata mu mayar da abin kaman huce haushi ba ko ko more kawai wani ya faɗa bari zan zo gurin to a zan cicci uban shi wallahi ba ba haka kamata abin ya zama an gane yawa to me yake cewa wa'allafa fi ziyarati wa manasika ha kutuban mustaƙilla ko ullifa fi ziyarati an wallafa a cikin abin da ya shafi ziyarori wa manasiku ha da manasik na ziyarori ibadar da za a yi in an je ziyara kutubun mustaƙilla littattafai masu cin gashin kansu mislu manasiku ziyarati lil mufi wa ghairihi wannan in ka lura a tusi ta hazibul ahakam da kuma zakarahu alhurrul amini fi wasa'il shi'a a mujalladinsa na ashirin da makamantansu to shi ne da ya kawo wannan sai ya ce laƙaɗi itabar ulama'u shi'a da ƙal'i itabar shi'a yan shi'a sun lura da <coughs> alhamdulillah yafurullahu lana ƙubura a a'immatihim wuraren da aka ce wato a a'imma suke almaz'uma aw haƙiƙiya ko dai wani gurin ya zama da gaske ne ko kuma wani gurin ya zama to a'a za a ne kawai yaya yaya ake kun sani za limamu sai ne ana da sabanin cewa yana da kabari guda biyu daya a Misra daya a Karbala sai suka ce eh zai iya yiwa saboda wai an ɗauko wani ɓangare ne nashi an rufe a misira wani ɓangare kuma yana na yana na cikin hikimar allah a doron ƙasa duk annabin da ya rasu ya koma zuwa ga allah babu wani annabi da ake da tabbacin ga inda ƙabarin sa yake a doron ƙasa in ba manzan allah ba duk wani ƙabari da za a je a nuna maka a ce nan ƙabarin annabuwa ne wallahi rajaman bilgaibi ne amma manzo Allah ne kade ake da tabbatin cewa nan wannan kabarin nashi shi kuma kafin ya bar duniya sai da ya Allahumma ya Allah kada ka bar kabari na ya zama gunkin da mutane za su bota ya kake tsammani yanzu da kabarin annaba a Najeriya yake ga gani sai da hali saboda kabari yana ɗaya daga cikin wasa'il da yake kai mutane zuwa ga shirka an gani da kai ne muka je ko makabarta su bimbas inda aka rufe bimbas da usaimi inda aka rufe su mun je kai ziyara gurin wala ba wanda ya isa ko dan saudiya da aka haifa a gurin abinda kawai zai ce maka ya dai san bimbas da usaimi suna kwanci a nan makabarta ne amma ina ne kabarinsu wala bai sani babu na kai kana ganin ire-iren waɗannan malamai a nan najeriya su mutu zai yi a ce ba san an dai san cewa suna makabarta kaza ne mu mun je makabarta amma ina ne kabarin a cikin makabarta ba wanda ya sai nuna maka dan ba samun ake sawa ya mutu 1990 kaza shekara 1100 kaza ko wannan 1100 umere mai amfani uhu to wannan yana ciki sai suka ce awul haƙiƙiya suna faɗa cewa haraman muƙaddasan harami ne wanda aka tsarkake shi falkufa ta harama sun ce kufa harami shi dala harami guda nawa muke da shi a duniya eh biyu haramin makka da haramin ina madina wa kalbara harama suka ce ita ma kalbara harami ce wa kum harama ita ma kum haramin shi indahum a wajensu wa gairi ha da waninta filwafi annal kufa ta haramun lahi ita kufa ita ce haramin Allah wa haramun rasulihi sallallahu alaihi wasallama wa haramun amirul mu'minina ita ce haramun manzan Allah sannan ita ce haramun sayyidina Ali wa anna salata fiha kuma yin sallah a kufa bi alfi salatin ko wa dirham bi alfi dirhamin ko yin sallah a cikin haramin kufa ya kuso dubu akan yin sallah da inda ba kufa ba wannan maganan yana cikin alwafi babu fadlil kufati wa ha almujallad na sha hudu shafi na ainihin wato dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara a nan ya kawo wannan magana sannan wa dirham bi alfi dirham kamar yadda ka san a ce maka dirhami daya ya fi dirhami nawa dubu a wani biyu bi alfi dirhami to haka sallah kwaya ɗaya a can take tafi sallah nawa dubu wa yarwuna suna ruwaitowa an sadiq inna lillahi haraman Allah yana da harami wa huwa makkata ita ce ina makka wa rasulihi haraman wa huwa al-madina manzan Allah yana da harami haramin shi ne ina wale amirin mu'mini na haramin sai da na ali yana da harami haramin ina kufa wa huwa kufa wale na haraman mu ma muna da harami wa huwa kum shi ne kum kum ba tana iran bane yanzu satudfanu fihi mar'atun min waladi za a rufe wata mata a cikin 'ya'yana tusamma fatima ana kiranta fatima man zaraha wajabat lahul janna wanda ziyarce ta aljanna ta wajaba gare shi ita kuma idan ana maganin na na Fatima ci yar manzon Allah a ina aka rufe ta a baqi'a a makabartar sahabbai da haka sharrin da yan shi'a suke yi suna cewa wai ba a ma san inda na na Fatima take ba ƙarya ne na na Fatima a baqi'a aka rufe ta makabartar da sahabbai suke ciki anan aka rufe ta da muka je na garin akwai wanda ya nuna mana kabarin ta yawa in ka samu ɗan gari haifaffen madina domin wanda muka samu ɗan gari ne haifaffen madina ne iyayen shi zuwa eh, iyayen shi ma aka haife su to da yana daga cikin waɗanda dama kakanninsu aikin makabarta suka yi so din da muke so ya nuna mana yana iya nuna mana cewa wannan shine guri kaza a nan gurin wannan shine guri kaza a nan gurin yadda aka yi muka san wasu gurare kenan to da ya nuna mana inda kabarin na na fata mai yake a cikin abin da ya shafi baki amma in ba dan gari bane kai ba za ka iya sani ba. wannan yana ciki so magana ta ƙarshe ana nuna lokaci yayi bari mu tsaya nan tunda sun ce karbala ita ma haramin haka suka faɗa ku to kuma ƙarya suke wannan magana tana cikin biharun anwar mujalladi na 99 shafi na 267 a nan suka faɗi wannan magana to sai magana ta ƙarshe da nake so in rufe da ita wanda ina so zan zo in yi karatu a kanta kwanan nan akwai wasu daga cikin yara da suka zo wani yaro Wani magani ko zai a haka wani yaro in ma ba zai bana jona shi kawai a ainihin a june wani yaro kwanan nan da ya zo ya wata tabar gada sai hankalin mutane ya tashi a yi haƙuri ya kamata ce na yi in ka tashi akwai matsala mm. me yasa to ai ranar lafi Hmm, daga nan ne ba daga nan ba ne kakka damu ya kamata a ce collier share your music share your love kun san kayan nan na nasara ba yadda za a wani lokaci in ka kunna su dole sai an dan tashi tukunna wani lokaci dole sai an dan sha ya tukunna bari mu gani ka a ti aka ka malin sha'ibu a Collier, share your music, share your love.